Washington DC. Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Abdulaziz uh, Adili Tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe da magana ne akan kiyon lafiya inda a yau ma 24 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 za mu ci gaba da magana ne akan watan wayar da kai dangane da cutar dajin mama wato kansa kenan. alhamdulillah abin da muke so shine mata 'yan uwanmu a dinga gwaji ka dinga gwaji a kai a kai da yara da manya especially mu waɗanda muka wuce shekara 40 30 40 ya zama na ko baka je asibiti baka gwada da kanka. Haka yake Abdulaziz to masu sauraro yadda kuka ji a cikin wannan dan gutsaran muna tafe da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa Hawa Umar ta jiyo mana ta bakin jama'a kan wannan batu. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Kuma idan lokaci ya ba mu dama za mu buɗe maku layi domin ku kira ku yi wa ah, likitan namu da muka za mu gayyato tambaya kai a kai tsaye. sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a amma yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook a makon da ya gabata inda muka ce a kowane watan Oktoba duk na shekara ake wayar da kan jama'a dangane da cutar dajin mama breast cancer a turance ko kuma cancer du sein a faransanci kuna da wata masani akan wannan cutar? To ga kuma yadda kuka amsa mana amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Sa'ad Muktar Sa'ad daga Okene Nigeria inda ya ce wallahi ban san komai a kan cutar ba. Sai kuma sakon Abdullahi Labaran ya ce mu kam muna sauraron ku da fatan za a tashi lafiya. To shi kuma Muhammad Musa Dambam ya ce yau da gobe cutar kansar mama cuta ce mai haɗarin gaske domin idan cutar ta kama iyayenmu mata suna shan azaba wanda har ta kan kai ga yanke musu mama. sai kuma injiniya isa saddam ya ce salamu alaikum maviyu hausa yau da gobe hakika ni dai na san wannan cutar ta kansa a turance amma dai ban san komi a kanta ba sai dai in kasance da akwatin rediyo na domin in samu ƙara ilimi a kanta ku tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma amsar mu ta gaba daga sani mai lange-lange ya wuri inda ya ce ba shakka wannan cuta ce da ke kama mace ya daɗe a jikinta kamin ta san tana da shi da fatan Allah ya kiyaye. Ah, shi kuma mustapha mai dan kace ya ce assalamu alaikum yau da gobe ikon allah ni dai ban da wani masaniya akan cutar dajin mama sai dai in saurari masana da kuka gayyata ku tashi lafiya To sai kuma Sa'idu Sabo Auyo ya ce salam yau da gobe, ni dai ana nawa yankin ba mu da masaniyar wayar da kai akan kansan mama, sai dai za mu saurare ku domin mu ji hirar da za ku yi akan wannan cuta. Shi kuma Sha'aibu Dulloma Idris ya ce Salama alaikum daga jihar Jigawan Najeriya ya ce fatan alheri ga masu gabatar da shirin yau da gobe. To shi kuma Muhammad Bello Umar ya ce kwarai kuwa a nan Sokoto na san ta yi sanadin rasuwar mata har guda biyu kuma ɗayar ɗaya daga ciki ma'aikaciyar gwamnati ce ɗayan kuma matan wani babban ma'aikacin gwamnati ne. sai kuma saƙonmu na daga taharir taharir dan bullo kano tare da abbati m almajati hakika mu dai mu shine allah ya sa a gano maganin wannan cutar To sai amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin abban ramla katai Allah sa na faɗi sunanka daidai inda ya ce Allah ya bawa masu wannan cutar lafiya duk inda suke a duniya to jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To masu sauraro kamar dai yadda Hawa Umar ta tuntuɓa mana jama'a a satin da ya gabata yanzu ma za mu koma gare ta don mu ji abin da suka sani akan wannan batu. Suna na Maryam. Kin taba zuwa gwajin breast cancer? Eh hakika kwanan nan ma na yi saboda ya addabi mutane da yawa a duniya shi yasa ya kamata a kai a kai a lokata lokata mu mata especially waɗanda muka wuce arba'in ya kamata mu gwada. Kwanan nan ma na gwada na gwada na cervical cancer na gwada na breast cancer kuma alhamdulillahi hankali na kwanta. Kin taba ganin wanda wannan ciwon kansan ya kama? Sosai ma ai ga sunan ko ta ina wannan kansa gashi nan ko ta ina muna gani in baka gani a gidan ku ba za ka gani a makota in baka gani a makota ba ko ka gani a gurin yan uwa ko abokan arziki kansa dai gashi nan yana ta cin mutane sosai iri iri gashi nan kina da ilimin abin da yake kawo wannan ciwo na kansa to wannan kuma shine babban magana dan gaskiya tsakani da Allah ne ban taɓa sanin meye dalilin da za a ce yau gashi kayi ka kamu da kansa ba amma dai wasu suna suna cewa ka rage cin jan nama ka rage waye ka rage shiga rana saboda skin cancer to amma babu wani takamaiman abu guda daya da za a ce yau in ka dena ko in ka bashi ko in ka yi ba za ka kamu da kansa ko wani iri ba gaskiya ban ji ba kuma ban sani ba to ganin cewa wannan watan da muke ciki na oktoba an ware shi ne ma domin wayar da kan jama'a akan kansa musamman ma breast cancer da ya addabi mata me za ki ce game da wannan watan alhamdulillah abin da muke so shine mata 'yan uwanmu a dinga gwaji ka dinga gwaji a kai a kai da yara da manya especially mu waɗanda muka wuce shekara arba'in talatin arba'in ya zama na ko baka je asibiti ba ka gwada da kanka za ka iya ɗan tattaɓa an ka ji wani abu unusual wani abu da ba daidai ba to ka garzaya da gudu kar wani ya ce maka a'a kar ka damu ka sha ka sa wani abu ko ka sha maganin gida ko wani abu garzaya da gudu ka je asibiti in aka ce maka ba shi bane kaga hankalinka ya kwanta amma kuma ya kamata mu sani cewa kullum muna da abin da za mu yi dole wa kanmu ba sai wani ya mana ba da safe ki dan tattaba ki ji in kin ji wani abu unusual ko wani kurji ko wani ruwa na fitowa ko wani abu da da ba daidai ba da baki saba ba ko baki san shi ba da Allah dan annabi mata da maza ma yan uwan mutum da maza ma suna yi a garzaya da gudu asibiti ba kar a jira wani abu. Rabi'at Bokane eh ina da masaniya akan shi saboda zaki gani mutane da cikin kashi da da dama yake yanzu mutane na complaining akan breast cancer wato bakin daji da ake ce mishi a hausance to kin taba ganin wadda cutar ta kama sosai na taba gani ya fara daga ana cewa breast lump da waye kafin wani dan kwaya haka a cikin nononta sai ya zo ya fara yana ta baki nonon dai har aka kai ga aka ce sai an yanke maman ke kin taba zuwa asibiti domin duba kanki game da wannan cuta eh gaskiya ina zuwa asibiti domin in yi screening na gani sannan kuma asibitin ma in kika je za su koya miki yanda zaki dinga yin shi time to time so ko kai a gida ba ma lallai wata rana sai kin je asibiti ba a gida akwai inda za a nuna miki inda ake kwanta ki sa hannun ki a bayan kanki da yadda zaki iya cakin maman ki dudduba ki gani idan kin dan ji wani alaman kwaran abu kaman gyada ko wani abu da duk abin da kika ji baki ki bai kwanta ba suka sauri ka je asibiti saboda karin bayani akan ware watan oktoban kowane shekara a matsayin wata da ake wayar da kan jama'a game da ita wannan cuta ta daji ko kuma sankaran mama me zaki ce game da haka gaskiya ina sha'awan hakan don yana faɗakarwa sosai ma mutane nikan ga inda mata kan hito kan titi suna faɗakarwa suna wayarwa most especially zaki ga matan gwamnoni ma da suke likitoci suna faɗakarwa sosai kuma abun na taimakawa ina roƙon su da su ƙara ci gaba masu hannu da shuni wanda yake da hanya ko masaniya akan haka da zai iya wayarwa mutane da kai muna roƙon su da Allah su fito su ci gaba da wayarwa mutanen mu da kai akan maganar bakin daji Firdaus Musa dan tsoho kwarai da gaske ina yana da masaniya akan wannan cutar daji da wannan zamani domin cutar daji ta nono yanzu ya zama abu ne wadda ya zagaye gari ko ina ka je ana maganansa gaskiya ban taba gani ba amma ina ji kuma nakan ji mutane suna magana akan alamomin da zaka gane cewa mutum ya kamu da abu da wannan cutar banda haka ma ina karanta abubuwa a kamar social media haka ko internet game da wannan cutar to a abubuwan da kike ji da kuma waɗanda kike karantawa kin taba karanta ko kin san menene yake kawo wannan cuta abubuwan da na karanta na taba ji ana maganar cewa abun goge hammata shi ma yana jawo da haka kuma ana iya gadansa daga wajen kakanni ko kuma ma iyaye kin taba zuwa asibiti domin ki duba kanki game da wannan cuta eh akwai lokaci da na ji kaina ba daidai ba na je asibiti na je na bincika da na bincika dai masu ma irin bayan da na ba mu likitan ta cewa yi ba cutan daji bane amma ni ban yadda ba sanda na biya kuɗi aka min check up tukunna na tabbatar da cewa ban kamu da wannan cuta. September kuma bani da shi. Tun daga lokacin kin sake yi? Gaskiya ban sake ba amma ina tunanin nan ba da ba zan jin ƙara duba lafiya na domin a shekarar nan na yi shi. Sunana Ummu kusan Abdulkadir. Eh tabbas ina da masaniya akan wannan cuta sabila da gaskiya cuta ce kamar da takara a Najeriya gaba ɗaya ma zan ce. Inda duk inda ka duba ko makwabci ko dan uwa ko wani dai wannan ya taba kamuwa da wannan cuta haka. To kin taba ganin wadda cutar ta kama? Eh to zan iya ce na taba gani amma ban taba ganin shi a ido ba saboda za ka iya ganin mutum a ce maka ai wacce cutan ne ya kashe ta ko kuma cutan take tare da shin kin taba zuwa asibiti domin ki duba kanki gaskiya ban taba zuwa asibiti ba saboda ni a tunani na cutan matan aure ne kamar yan mata ba suka cika yin wannan cuta ba saboda duk wanda naji an ce a an yanke mata nono ko wani abu ina tunanin matar aure ce ban taba jin an yi wa budurwa yankewa ko kuma an ce sankaran mama ya kama ta so ni ban taba zuwa asibiti ba gaskiya shin yanzu wani mataki za ki dauka eh gaskiya mutum ya kamata ya ɗau mataki babba saboda yanda wannan cuta kuma kamar na ji ana cewa ana iya gadon ta don haka ya kamata mutum ya ɗauki mataki tun da yana jin ko a intanet ko likitoci suna faɗa a tsaftace irin rigan mama haka da sauransu kaka sa riga a jike ko kuma in za ka yi amfani da abin kanshin hamata ya kamata ka duba irin abin da ya kamata ka yi amfani da shi saboda duka su suke jawa ko to ko don wannan mutum ya kamata yana kiyayewa saboda kar ya kamu da wannan akan ware watan oktoba kowane shekara a matsayin wata na wayar da kan jama'a game da wannan cutar me zaki ci game da haka to abin yayi kyau amma <laughs> sai in ga kamar ma ya kamata a ƙara wasu watannin saboda wayar da kai saboda cutar gaskiya ta zama ruwan dare a Najeriya don haka ina tunanin ya kamata ma a ƙara wasu watannin ne oktoba ta yi wa mana kaɗan ya kamata a ƙara ware wasu watanni domin wayarwa mutane akan wannan cuta gaskiya sunana laila muktar ni ɗaliba ce shin kina da ilimi ko kuma Ama masaniya game da cutar sankaran mama ko dajin mama wadda a turanci ake kira da breast cancer? Eh kwarai da gaske a nawa fahimta da kuma dan karance-karance da na yi a kai na gano cewa cutar sankara ana samun ta ne ta wato hanyar abubuwan da ake ci wani lokaci wanda dan adam in ya ci idan bai karbi jikinsa ba yakan jawo masa wannan cutan sai kuma yawan saka wanda ba daidan maman kisan wasu suna da manyan mama a yawan saka biriziyan da wanda ya matse maman yakan jawo wannan cuta wani lokaci sannan kuma ba ma mata ne ke da wannan ke iya kamuwa da wannan cuta ba hatta maza ma suna iya kamuwa da wannan cuta kin taba ganin wani ko wata wadda cutar ta kama eh kwarai da gaske na taba gani kuma abin da ya sa ma cutan ta yi mata tsanani sosai saboda ba a gano cutan da wuri ba sai da cutan ya gama cinye maman tukunna ya kai gama har aka yanke maman guda ɗaya. to tana shan magani da sauransu har ya kai da kamar ta samu sauki sai kuma daga baya da yake ajali yayi sai ta rasu ke kin taba zuwa asibiti domin duba kanki game da wannan cuta gaskiya ban taba zuwa ba amma dai na taba tambayan likita da na je ganin likita ko da zan iya yin gwaji ya ce min ba zan iya ba saboda shekaru na bai kai ba nake ji lokacin ina da shekara 27 ya ce min dole sai na kai shekara arba'in tukunna kafin nan na iya zuwa wannan gwajin a matsayina a wannan shekarun ba zan iya yin wannan wannan gwajin ba dole sai aka shekara arba'in. Akan ware watan Oktoban kowane shekara a matsayin wata da ake wayar da kan al'umma game da wannan cuta. Shin me zaki ce game da haka? Eh gaskiya abu ne mai kyau sosai don mafi yawanci mutane ba su san yaya za su yi ba idan suka dan fara jin ciwo a mamansu musamman mata ko mata namijin ma. Wannan yana da kyau wurin wayar musu da kai don su je a musu gwaji tun da wuri idan suka dan ji babu daɗi dai a kirjinsu da sauransu su dai su je su duba don a gano me ke damun su sunana basiru haruna adam daga wannan abu na sankarar mama ta maza amma a social media na gani to amma gaskiya ina ta baba cewa shin da gaske ne ko ko dai wannan harka ce ta yan social media suka je suka har hada hoto suka sa to shine shine dai ban tabbatar ba amma in har da gaske ne ya tabbata maza suna yi wannan abu to lallai ba karamin abu bane wannan saboda ina so in gani inda gaske ne in san matakin da zan dauka idan har da gaske ne zan yi kokari in kiyaye dukkan abubuwan da suke da da suke kawo wannan sankaran mama din in gana kare kaina daga dukkan abubuwan da suke kaiwa zuwa wannan sankaran mama Ahmad mohammed gaskiya ban taba ji ko gani ba ba yau ba dai ne na samu labari ban taba ji ko gani ba lallai in ya tabbata haka ya zama wajibi ne in je in bi da hanyoyin da na bi zan san cewa in kare kaina ko ta gwaji ta wajen likitoci ko kuma in ɗau na musamman in je a yi cikin fayil dina dan already ina da fayil a wajen likita to dole zan je a bincika a diba ni a san cewa ina da shi ko ban da shi ko kuma ina da wani alamun cewa akwai kwayoyin halittar da yake kamuwa da shi ko ta yaya ma da in san matakin da zan bi in kare kaina salisu hassan wannan cutar nan da nake jin labarin cewa maza suna kamuwa da shi dinnan domin allah wannan cutar nan abun ban tsoro ne da a ce likitoci za su yi bincike akan wannan abun su gaya wa al'umma ga abubuwan da yake kawo silan wannan cutan mutane sai su samu ilimi akai in dai abinci ne ma irin abincin da ake ci ya kawo wannan cutan ma sai mutum ya kiyaye gaskiya dai ni ban taba gani ba kuma ban taba taɓa ji ba amma yau dai na ji labarin cewa ana cewa wai wannan abun wani ya ce ma ya ga labarinsa a social media an posting din hoton wanda yake da wannan cutar yanda ya bar labari kan abun abun tsoro ne gaskiya sai dai Allah ya kawo mana sauki akan wannan lamarin. jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Yanzu kuma za mu buɗe maku layi domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye lambar da za ku iya kira ita ce ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu dai kai tsaye muna, um, tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako mazaunin nan Amurka. Salamu alaikum Dr. Wa alaikum salam. barka da warhaka yau barkan mu dai to dakta na san satin da ya gabata mun mun gayyato kaka mana bayani akan um, shi ciwon wato cutar dajin mama na'am to yau muna so kai mana karin bayani satin da ya gabata ba mu samu isasshen lokaci ba eh kamar yadda na fara bayani ita ciwon eh, kansa na mama ko breast cancer tana da ana samun ta sosai musamman yanzu a wannan zamanin a da an fi samun ta a kasashen da suka ci gaba amma yanzu ana samun ta a irin kasashen mu kamar yadda na faɗa alamunta shine za mutum zai iya ganin kamar ko kullutu a jikin mamadin ko kuma ya kasance abinda ake kira lump ko ya kasance fatar wurin ta canja ko ta yi kauri da yawa ko kuma ta yi kamar alamun an huhuda ta kamar irin cin zanzana ɗin nan wani zubin kuma za ga kamar ko kurji ne wani zubin kuma kamar nonon ne ke zubar da ruwa haka kawai Eh, wani zubin kuma za kaman eh, kaman scales abinda da ake kira kaman saba haka ko kuma kaikayi na mama din duka wannan fata ya bushe haka ya nuna cutar ka ga fata ya bushe kaman kaman yana radadi yana kaman ja da sauransu kaman wani eh, eczema so irin wannan shi alamu ne na shi ma na ciwon ba tare da da yana yin haka ba shi ma alamu ne na cewa breast cancer ne so kuma abubuwan da suke janyo shi kala-kala ne eh, eh, babu tabbas ɗin menene ke janyo shi amma kuma akwai abubuwan da aka san cewa suna da alaka da shi musamman kamar ya fi kama mata eh, so ɗari fiye da yadda zai ke kama maza sannan kuma shekaru masu shekaru da yawa sun fi kamuwa da cutar Ah, akwai kuma kamar idan mutum yana da kamar yan uwa waɗanda suke da cutar ko mahaifiyar mutum musamman tana da cutar to alama ne shi ma na cewa yana da da hatsarin kamuwa da cutar sannan kuma irin eh, irin abubuwan radiation kamar irin shiga cikin irin abubuwan x-ray da sauransu su ma za su iya kara wa mutum wannan rashin motsa jiki da shan giya da shan sigari Eh, da kuma kamar shan magunguna irin na family planning din nan akwai waɗanda suke musamman na da an gano suna da wasu daga cikinsu suna da irin wannan illar su waɗannan su ne dai abubuwan da suke to dr abdulaziz eh, mai suna na ku <laughs> to ka da zuwa yau gashi na gayyato <laughs> ta kwaranka eh to ni tambaya ta ita ce ana cewa wannan abu da ake ce ma OGM su ma suna da sanadiyar wajen kawo wannan cututtuka ga mutane idan ka diba aka mutane yanzu sun mai da hankalin su cin abubuwa ake samu cikin supermarket instead of mai da hankalin su cin abubuwa kamar iyan itace ga ganin ka wannan na da sanadiyar eto eh da yake ita kansa mafiya yawancin ta ba cin abubuwa waɗanda suke kamar na na packages da waye da sauransu eh, eh, akwai akwai kamar compounds a ciki waɗanda suke janyo cancer in general so amma breast cancer ba ta daga cikin irin ciwukan da irin waɗannan ɗin suke da tasiri sosai fiye da kamar misali kansa ta 'ya'yan hanji wannan in kaga saboda abu ne da mutum yake ci a ciki so ta sun fi illa akan wannan amma ba abin mamaki ba ne bai kasance su ma za su iya janyo mutum breast cancer din to na gode kwarai tambaya ta ta biyu ita ce ana cewa shi kansa asalin shi da kanshi yana amfani ne da sukari domin yana idan bukatar rayuwa in ka tsaida in ka da cin sukari a wani lokaci za batun ko kawai maganar mutane ce gaskiya wannan abin nan ɗin mutane ne kawai bayanin mutane ne kawai babu wai wani abin da za a ce misali ko shan sukari zai iya iya kiwarin mutum kansa daina shan sukari ba zai yi wannan ba shi kadai ba zai iya ɗauke wa mutum abin nan ɗin kansa ba amma abu ne wanda yake mutum yana shan shuga eh, kansa tana da alaka da kiba mafiya yawancin kansoshi suna da alaka da yawan cin abubuwa da suke janyo kiba shuga kuma yana daga cikin abu manya manyan abubuwan da suke musamman babu exercise so zai iya increasing da risk kira nan na shigo mana daga jihar Kaduna salamu alaikum wa alaikum Hajiya Amina barka da yabanci ko na Barka da warhaka. sunana murtala ne na kiran ku daga garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala muna sauraron ka menene tambayan ka ga likita ina ma dakta barka da kokari da gudunmawa haka shi ma abdulaziz shi ma da to ina mai gaisuwa na musamman yau wato tambaya na shine dakta gaskiya duk wancan satin da aka fara muna tare da ku kuma muna ilmantuwa amma yau tambaya na shine to da an san dai cutar daji ko na iri ko ba ma na makakansa na mawa ba dai sanadi yana iya taba wani misali kamar yanzu matan mutum tana da shi ko ma'aurata a ce matan na da shi to kana ga mijin ba zai iya kamawa ba misali haka dakta eh, tambaya na kenan in kuma zai kama to wanne mataki za a bi a guje masa sannan kuma matan da suke aure ne suke samu wannan larura ko da 'yan mata ma dai da fata an fahimci tambaya na. yawa so daga farko ba na amsa tambayar ka ta karshe ita ce mata ko marasa aure ne marasa aure ne kadai suke kamuwa da cutar wannan a'a ba haka bane ba ai eh, mata waɗanda ba su aure ba su ma za su iya kamuwa da cutar kamar yadda na faɗa ɗazu ko kuma na jin ban faɗa ba mata waɗanda ba su aure da wuri ba ko ba su haihu da wuri ba sun fi ma kamar chances na kamuwa da cutar sai dai da yake cutar ita tana kamar amfani da shekaru ne ko kuma na ce shekaru suna da tasiri a kanta su waɗanda suka tsufa kaɗan haka sun fi kamuwa da cutar akan waɗanda suke yara amma musamman waɗanda suke da kamar eh, gado na cutar akwai jins da suke jin kamar irin su brca1 da brca2 waɗannan jins ne ko kuma na ce kwayoyin halittu ne a jikin mutum wanda idan mutum yana da su marasa kyau za su iya janyowa ya kamu da ciwon mama so ba abin mamaki wani ga yarinya ko wacce take bata ma ya aure ba ta kamu da cutar ita breast cancer din da dai hakan ba ta cika faruwa ba tambayar ka ta biyu kuma gaskiya ba a kamuwa da cutar misali a ce zama da wani wanda yake da cutar ba zai sa mutum wanda ba shi da cutar ya kamu da cutar ba to dakta kar mu katse ka amma har yanzu dai a jihar Kaduna ga kira nan na shigo mana salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ta sunan malamin? Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa barka da dawowa zauren namu ga ga dakta. <laughs> To alhamdulillah dakta ne maka barka da yammaci kuma kamar da ke da ita dangane da wannan kansa din suke damun al'umma kamar dangane da su kansu mata haka da sauransu. To dakta yanzu yawa za a ga wata mata ta kamu da ciwon nono kamar bangare guda daya. To amma da za a ga wata mata za ta ga maimakon a yanke ta fi so a ta magani. Shin dakta idan nono guda daya kamu daya bai kamu ba, shin yanke wannan ita ce shine mafi dacewa ko kuma a nemi maganin shine mafi alkhairi. yawa to ina fatan dakta ya jafa cikin bayata da fatan za a tashi lafiya alhaji musa garu a tashi lafiya na gode kwarai da gaske ya danganta da kaman shawarwarin da likitoci suka bayar a mafi yawancin lokaci idan likitoci suka bayar da shawarar cewa ya kamata a yanke din to lallai yankewar ce ta fi muhimmanci akan magani din watakila sun ga cewa kansar ta fara yaduwa ne ko kuma tana kokarin yaduwa shi yasa suka faɗa haka so idan ya kasance ba a yanke din ba sai kaga ya zo da illa musamman a mu kasashen mu da ba a ci ba a samu ci gaba kamar yadda aka samu a sauran kasashe ba wasu ma da kan suke zuwa su ce a cire musu maman tun kafin ma shi ciwon ya kama su wato masu gado kenan sukan ce a je a cire musu a matsayin rigakafi kwarai da gaske sai suke a cire musu a matsayin rigakafi tunda eh, akwai kaman a kasashen da suka ci gaba akwai sajiri da ake wanda za a yi shi maman a yi wa mace sabon mama so wannan ba masu gaskiya kamata a ce idan likita sun bayar da shawara cewa a cire to ya kamata a hakura a cire din to dakta ina da tambaya tambaya ta ita ce ga ganin ka wani matakai kamata a ɗauka domin a magance wannan eh, cutar kansa ta mamako musamman kansa kansa da kanshi in mutum tana so ya nisa da wannan cututtuka wani matakai kake zaka iya ba masu sauraron mu so matakan da zan bayar kaman a bangaren eh, wannan din mama eh, shine ya kasance mutum ya yana kokarin yin exercise ko motsa jiki sannan abubuwan da suke janyo kiba mutum ya guje su wannan ya shafi duk kusan dukkanin yawancin kansosi kamar kuma yadda muka yi magana ɗazu irin kayayyakin da suke na gwangwani eh, waɗanda suke kamar ajiyayyen kayayyaki da sauransu kifin gwangwani kaza na gwangwani irin waɗannan abubuwan mutane shi ma su guje su saboda ko kuma akalla su rage yawan cin su saboda suna da illa akwai kamar irin kansa ta colon zaga cin kaman kifi wanda yake abinda ya kira smoked fish kifi wanda aka wannan yadda wanda aka kaman gasa shi cinsa da yawa shi ma zai iya janyo kansa ah, akwai shan sigari shi ma abu ne wanda yake janyo kansa sosai akwai shan sauran kwayoyi da kuma giya su ma abubuwa ne waɗanda suke janyo kansa sosai so idan mutane za su rage waɗannan abubuwa da yawa zai kasance za a samu sauƙi da kamuwa da ita wannan cuta ta kansa sai kuma yawan gwaje-gwaje haka kamar zuwa asibiti mutum ya masa gwaje-gwaje akan abubuwan da suka shafi kansa ɗin da sauransu. To, Dr. mun gode kwarai da gaske da bayanin da kai mana. Insha Allah sai kuma wani mako idan mun ƙara gayyato ka akan wani batu. To, to Allah ya kai mu. To, mun gode. To, Aziz da komi da komi da kaji me ka ƙaru da? Lalle, dokta buɗe muna a faifai wanda ina ji mutane dama sun lura sun je kirarin da yi kuma wani matakai mutane kamata su nisa da su domin su kiyaye kansu da wannan cututtuka ya batun motsa jiki ya batun na dai ya nana ta maganar shan sigari da kuma giya shan sigari to sai dai a ce Allah ya kara masa albarka kuma mun gode kwarai wannan eh, taimako da ya bada. To masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Rob tare da abokin aiki na da ya taya na gabatarwa. Abdulaziz eh, Adali Toro. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ciwo gobe. ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Megi ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka bashi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. To a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Muryar Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma